23 ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 8 ga watan February shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 62 cikin jirgin kasusuwan karatun littafin Mukhtasar al-Ulum wanda malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin zahabi rahimahumullah wannan littafi da shi da asalin shi yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya daukaka akan al'arshin sa kamar yadda nasoshin al'kur'ani mai girma suka nuna da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan Allah ya kara musu yarda da rahma a darasin da muka yi a baya mun tattauna tarjamar al-Imam Abu Hatim al-Razi rahimahullah a inda muka ji maganganunsa akan tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka kamar da ɗansa ya ruwaito daga gare shi a cikin littafin kitabun radi ala jahmiya da kamar yadda aka saba al zahabi ya kawo tarjaman wannan babban malami abu hatimin razi shine muke ganin dacewa za mu ɗan karanta wani abu kaɗan daga cikin wannan tarjama ta shi a cikin littafin siyaru a alami nubala wannan littafin siyaru alami nubala da ke hannuna mujalladi na goma sha uku ne taba'ati mu'assatur risala wadda suka fara wadda suka buga ta a 1984 kenan wannan insha Allah gashi a cikin juz'i na goma sha uku al a az-zahabi a shafi na 247 yace a lambar tarjama ta 129 yace Abu Hatim ar-Razi wa Ibn al-Imam Abu Hatim Muhammad ibn Idris ar-Razi da shi da dan sa shine Ibn Abi Hatim al-Likin al-Imam Abu Hatim ar-Razi al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da al-Imam Tirmidhi su uku sun fitar da hadisin sa a takaice al-Imam Zahabi yake cewa Muhammad bin Idris bin al-Munzir bin Dawud bin Mihran sunan shi kenan malam muhammad dan idris ɗan mundir ɗan dawud ɗan mihran ya mishi take da cewa al-imam al hafid al naqid shaykh al muhaddithin babban malam muhaddaci wanda ya iya aikin tace hadisai malamin malaman hadisi al-hamdali al-ghatafani gashi nan da ya ci gaba da magana akan tarjamarsa wato nasabarsa ya ce kana min buhuril ilm wannan malami ɗaya ne daga cikin kogunan ilimi tawafal bilada ya yawo a duniya wa bara'a fil matni wal isnad ya kware wajen sanin matnin hadisi da isnadinsa wa jama'a wa sannafa ya tara riwaya kuma ya rubuta littafai wa jaraha wa addala ya magana akan mazaje wajen adalcin su da rashin adalci wa sahaha wa allala ya magana akan hadisi wajen inganci da rashin inganci mauliduhu sanata 95 wa da an haife shi shekarar hijira da biyar. wa awwal kitabihi lil hadith kana fi sanati 9 wa ya fara koyan hadisi yana a shekara ta tara, shekarar shi nawa a duniya da da shekarar shi kenan a duniya wa huwa min nuzara bukhari aran bukhari ne wa min tabaqatihi kuma ah, mate din sa ne classmate din sa ne tare suke karatu walakinahu umira ba'dahu azyada min 20 ama sai dai ya rayu bayan bukhari fiye da shekara 20 sannan ya ambaci sunan malaman shi da ɗalibansa wanda ka'ima ce mai yawa su ubaydullahi ibn musa muhammad ibn abdullahi al-ansari al-imam al-asma'i qabisa abu nu'aym عفان ابن مسلم عثمان ابن هيثم المؤذن ga sunan abu musharin da yawa dai malamai da ya ambata da kuma ɗalibansa ya ambace su da ya gama ambatan malaman sai ce wa ya ta'azzaru istiqsa'u sa'ir mushayikh ba za a yi kididdige yawan malaman shi ba faqad qala al-khalili qala li abu hatim al-labbat al hafid jama'atu marrawa anhu abu hatim al-razi fa balagu qariban min salatati wani ɗalibin shi ya tattara sunayen malaman shi sai da suka kusa kaiwa mutum dubu uku daga cikin manyan ɗaliban shi akwai ɗan shi shine abdurrahman ɗan gidan abu haji wanda bayan ya gama yawon duniyar karatun shi ya tara karatun sai zama shekaru sun mai yawa ya tsufa ga gajiya da sauransu bayi da karsashi sai zo nan ɗan gaba ɗaya koya mai karatu za ka ɗan shi aka sani da karatunsa kamar yadda aka bada labari a nan cikin sirru alamin nubala da cikin littafin tarihu bagdad cewa a ko ina suke baya fasa biya ma yaron karatu hatta in zai shiga toilet sai yaron ya tsaya kofar bayi yana ci gaba da biya mai karatu to tunda yana cikin bayi shi sai ya shiru yaron ya dinga jan baki haddasa kun fulanu kala haddasa kun fulanu ina ko wata matsala ce sai ya kwakwasa kofa cewa an koma baya yana cikin bayi mama yana wanka ko yana wani abu da haka suna zaune ne zaman fira an idar da sallah ne abu da zana'iza ne ana jiran a mugawa wanka sai su ci gaba da hadisi kawai Da ta shi sa a ɗan shekaru sai ya rage tare ilimi wanda ba a taɓa ganin mutumin da a gidansa ya karatu kuma ya tara irin yana buƙatar sai ya yi yawo baban shi ya wadatar mishi daga wannan yawon Allah ya gafarta musu da ba. baya ga shi akwai ɗalibai da yawa manyan malamai wanda suke wasu sau'in shi ne wasu na ƙasa da shi ne sun yi karatu a gunshi irin su Ibrahimul Harbi da littafin al Qur'an irin su al-Imam Ibn Abi Dunya irin shi kanshi Bukhari a wata magana da aka faɗa haka limamu abu abdurrahman al nasai haka ibnu sa'id haka abu eh, abu awar al isfirayi haka irin su ainihin wato zakariya ibnu ahmad al balhi malamai da dama da yawa da yawa wanda ba za su tsugu ba to haka dai gashi nan ya ta bada labarin abubuwan da suka faru to abinda muke so mu tattauna wanda shine bashin da muka dauka labari za mu a akan irin wahalar da ya sha a yawon duniya da idan ka san wato malaman hadisi da irin wahalar da suke sha gashi qala ibn abi hatim dan yake ba da labari ce samitu abi kudu. jara baini wa baina abu zur'a yawman tamyizul hadisi wa ma'rifatuhu faja'ala yadhkuru ahaditha wa wa ilalaha وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وإلى لها وخطأ الشيوخ فقال لي يا أبا حاتم قل من يفهم هذا yace mun zauna tare da abokina Abu Zur'a muna tattauna matsalar ilimi a kawo hadisai a solving din matsalar da ke cikin su na isnadoji da matnoni da abin ya kai ya kawo sai ya ce mishi Allah ya gasa malam wai wannan abun wa zai iya fahimta shi ma a azhaba wannan ilimi ya da wuyan fahimta kamar kai ne ka je ka zauna a gaban waɗanda suke ɗalibai ne misali ko malamai ne suna da PhD a mathematics kai kuma mathematics da ka iya kawai na O level irin wannan da ake algebra da sauransu wanda kowa ya iya shi in ka je kaga suna yi zaka kamar tsaki suke ba yadda za ka fahimci abin da su da za ka je ka zauna a wata seminar room ko ana conference ko a wani aji da ake tattauna wannan matsala ba za ka taɓa gane da shi ko ɗalibai suna tattaunawa da su da malamai akan kira'a da farshin huruf sai kuma kawai mai ka iya hidayatul musafida tajwidin islamiyya ba yadda za ka gane da shi sai ga kamar wani taɗi ake na aljihu ba haka bane da ma shi ne shi shi wannan malamin wanda sa'a yake ga abu hatimin ya ce wannan ilimi da wahala yake ce idza rafa'ata hadha min wahidin wa thnaini fama aqalla man tajidu man yuhsinu hadha ce wannan ilimin idan ka daga shi daga kan kirgen mutum ɗaya zaka tara yan kaɗan ne mutanen da suka iya shi ba ma ko a wancan zamanin nasu makin ba yace wa rubama shukku fi Ya ce, wani lokaci na kan yi shakkan wani abu aw ta ha, lajuni fi hadithin ko shakka ta bujiro mini game da wani hadisi fa ila an altaqi Ya ce, wallahi in dai ba na gamu da kai ba la ajidu man yashfini minhu duk garin nan ba na samun mutumin da zai min bayani na gari qala abi sai malamin shi ma yace wa kazalika kana abi yadda kake shiga rudun nan ba mai iya warkar da kai sai in ni ni ma haka nake rudewa in ba kai ba samu ba na wanda ke iya yi min wani abin nan shari قال صالح بن أحمد الحافظ حدثنا القاسم بن أبي صالح سمعت أبو زرعة يقول قال لي أبو أبو حاتم يقول قال لي أبو زرعة ترفع يديك في القنوت قلت لا شي ألقى تمالا كان تلقى هننك كان القنوت يشي آآ qala fatarfa'u anta yace kai kana dagawa qala na'am yace ni ina dagawa qultu fama hujjatuka sai hujjarka qala yace hadith ibn mas'ud qultu rawahu lays ibn sulaym to ai wannan hadisin bai inganta ba dan lays dan sulaym ya rawaito shi qala fa hadithu abi huraira to hadithin abu huraira fa qultu rawahu ibn lahi'a ce shi kuma riwaya ibn lahi'a ne qala hadith ibn abbas to na ibn abbas fa qultu rawahu aw shi shi kuma riwayan aw ne shi ma yana da rauni qala fa ma hujjatuka fi tarki ce to kai da baka yi yasa baka yi qultu حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء hadisin Abdullahi a ah, Sayyidina Anas dan Malik cewa manzon Allah baya daga hannun shi akan wata addu'a sai a addu'ar roƙon ruwa wannan kuma yana cikin Bukhari yanzu ka ji wannan irin alwutsu da suke muke yanzu me zaka gani a cikin wannan kawai an yi magana a cikin hadisin anas hadisin wani hadisin wani su sun sa abin da suke nufi ko mun gani yanzu kai in kana neman wannan ba garma yake bane wanne ne hadisin ibnu mas'udin da ya zo akan bayani akan kunuti wanda bai inganta ba an baka aiki amma su suna faɗa kowa ya sa abin da suke su sun kai Allah ya gafarta musu shine sai ya ci gaba da cewa a ah, na'am gashi yace samitu abi yaqulu ah, baqitu fi sanati arba'a ta samaniya ta bil basra na zauna a shekara cikin shekara ta goma sha hudu ah, bayan ta ɗari biyu kenan wata na takwas a garin Basara, wa kana fi nafsi an uqi masana na yi nufin in zauna shekara guda ne fanqata at nafaqati amma sai guziri na ya ƙare faja'altu abi'u thiyabi hatta nakulat ta dinga sai da tufana ina cin abinci ina biyan kudin siyan littafi ko kwafan littafi da sauran bukatu na ɗalibai misali hawa express ne cin abinci ne da sauransu hatta nafidan har tufana gaba ɗaya suka ƙare wa baqitu bila nafaqa nawa yi gari bani da komai wa madaitu aquhu ma sadiqin li ila al-mashikha haka nawa yi gari bani da komai na bi wani aboki na muka tafi gun malamai ɗaukar karatu wa asma'u ila al-masa muka dinga sauraron karatu tun safe har yamma sarafa rafiki wannan kinawa ya koma wa radatu ila baiti imanan na koma masauki na fa ja'altu ashrabu al-ma'a min al-ju' yace sai dai dinga shan ruwa kawai ba yi da abinci sai dai ruwa in yaji yunwa ya ƙara kurba thumma asbahtu gari ya waye gobe kenan fa gada alayya rafiki abokin tafiya na yazo wuri na fa ja'altu aqufu ma'ahu fi sama'il hadith muka ci gaba da yawo shi bai ci abinci ba jiya yau kuma ka ci gaba da yawo a jigun wannan malami ya bada karatu a tashi a jigun wannan ala ju'in shadid ina cikin tsananin yunwa wan saraftu ja'ian na gama karatun da dawo gida da yunwa falamma kana min al-ghad rana ta uku gada alayya wannan abuki ya ƙara zuwa wurina shi bai ci mishi ba zan iya ba ko ina jin yunwa ko ka taimaka min fa qala murra bina alal mashayikh yace tashi mu tafi gun malamai qultu ana da'ifun la yumkin yace wallahi ba zan iya ba cikin shi ya riga yayi rauni kwana uku bai ci kuma ba sai ruwa kala ma da'afuka yace me yasa ne ka qultu la aktubuka amri kad ma za yawmani ma ta'intu fihi ma shi'a yace ba zan boye maka ba kai abokina ne kwana biyu nan da suka wuce ban ci komai ba fa kala qad baqiya ma'i fa nisfuhu laka yace to ina da ragowar dinari kamar yace to ga wata ɗari biyar da take ita maraba raba ɗari biyu da hamsin nisfal akhara fil kira ɗayan rabin bari mu sa shi mu ja wani jari mu sa shi yadda za wani aiki mu sai wani abu mu siyar ko mu bada hayan wani abu da muke da shi fa kharaja min basra suka sa shi a matsayin kira wato kamar kudin da za su biya kudin mota da sauransu sai suka fita daga basara wa akhadtu minhu nisfa dinar na an sharabu na ci abinci wa samitu abi yaqulu kharajna min al-madinati min indi dawuda al-ja'fari wa sirna ila al-jari wa rakibna al mun bar madina daga gun malam dawud al-ja'fari muka kama hanya zuwa garin arjar muka hau jirgin ruwa fa kanat rihu fi wujuhina iska tana fuskantar fa baqina fil bahri thalathata ashhur watan mu uku a cikin ruwa wa zaqar suduruna muka shiga cikin kunci wa faniya ma kana ma'a abinda muke da shi gaba ɗaya ya kare tunda sun yi guzurin yan kwanaki da iska ta juya da su wata uku a cikin ruwa wa kharajna ila al-bar da muka sauka muka dawo kan tudu namshi ayyama muna tafiya da kafa kwana da kwanaki hatta faniya ma ma tabaqa ma'ana min az wal ma' abin da ya saura mana gaba ɗaya na ruwa da guzuri ya ƙare fa shi na yawman lam na akul wa lam nasha muka tafiya tafiyar wuni guda ba ci ba sha wa yawmu tsani ka misli wa yawmu tsani kwana na biyu da na uku duka ba ci ba sha falan ma kana yakunul masa'u sallaina da yamma ta yi rana ta uku sai muka yi sallah wa kunna nulqi bi anfusina haythu kunna muna dama dinda muka samu kai kwanciya muke ba mu jiran wani masauki ko sai mun samu wani kawai ko ina dare mana sai mu kwanta ma asbana fil yawm al-thalith ja'alna namshi ala qadri al-aqas da gari ya waye rana ta uku sai muka dinga tafiya iyayen da zamu iya kwatan tafiya mutumin da yake jin yunwa ya ɗaga kafa da kyar ga rana ga sahara ga tafiya wa kunna salatata anfus yace mu uku Shekhun ne saburiyin wa abu zuhairin al marwur almar wa ruzzi da kuma shi ya ce fasa kasar sheku ya ali wannan tsohon shi ya fara faduwa fazina nu harikuhu wa huwa la yaqin muka zo muka motsa shi ba ba rai a jikin shi ya ya suma wa taraknahu sai sai muka shi muka tsara gaba wa mashaina qadara farsatin muka yi tafiya kamar zango guda kamar a ce kilomita ɗaya kuma kamar haka fada'u yace ni ma sai nayi rauni wasa qattu mabshiyan alayya na fadi ni ma na suma wa maga sahibi yamshi shi wannan Abu Zahiri shine kadai ya ci gaba da biya shi kadai fa basura min ba'd qauman dai ya nisa sai ya dan hangi wasu mutane qarrabu safinatahu min albar bar jirgin ya kusa da gaba wa nazalu ala bi'ir Musa sun sauka a wurin da yake cewa bi'ir Musa dama suna bin gaba ne suna falamma ayanahu lawaha bi qawmihi ilay da ya gansu sai ya daga tufan shi yana ta musu alama cewa su zo su kawo mishi agaji faja'uhu wa ma'ahum ma'un fi idawa suka zo mishi da ruwa a cikin wani kofi ko wani ƙwarya fasa qawhu suka sha suka bashi ya sha wa akhadhu bi yadi suka kama hannun shi fa qala lahum sai ya ce da su alhiqu rafiqaini ku taimaka wa wasu abokaina suna baya ma sha'ibtu illa bi rajulin yasubbu al-ma'a ala wajhi shi ina kwance man sani ba ko sai da ana zuba mun ruwa a fuskanci shi a guzar a gida. Abu hakim ne sai ce fa fatatu ainayya na bude ido fa qultu nace da shi iskin ba na insha fasabba min alma'i fi mashrubatin qalila ya sa mun a cikin wani kofi fasharin tu na sha wa al ilayhi sai na jira ya dawo numfashi na ya dawo thumma sakani qalilan sannan ya bani na ƙara sha ya ji lafiyar shi ta fara dawowa da tunanin shi da hankalin shi wa akhadha bi yadi ya kama hannuna fa qultu nace da shi wara'i shaykhun mulka a baya na akwai wanda tije ba ya riga ya fadi fa zahaba jama'atun ilayhi sai suka sake kuma wancan na baya wa akhadha bi yadi shi kuma ya kama hannuna wa ana amshi wa ajru rijli rijlayya ina tafiya ina jan kafa kaman bai da rai hatta idza balagtu ila inda safinatihim hannu je gurin inda abun hawan su yake jirgin ruwan su wa ato bi shaykh wa asadu ilayhi ilayna suka zo mutumin nan shi ma sun bashi ruwa ya farfado suka kyautata mana suka ba mu guzuri fa baqina ayyaman hatta rada'at ilayna anfusuna muka zama tare da su yan kwanaki har muka dawo cikin hayyacin mu thumma bula lana kitaban ila madinatin yuqalu laha raya suka rubuta mana wata wasiƙa zuwa wani gari da ake ce ma raya a cikin ƙasar misra yanzu a fustaf ila wali suka ba mu sako zuwa ga gwamnan garin wa zawwajuna min al-ka'aki was-sawiqi wal-ma suka ba mu guzurin cake da gari da ruwa falam nazal namshi hatta nafiza ma kana ma'ana min ma'i wal qut wannan ma da suka bamu bamu gushe ba muna tafiya har sai da ya kare gaba daya faj'alna namshi jiya'an ala shatil bahr muka dinga tafiya cikin yunwa a gefen teku hatta dafa'ana ila sulahafati har muka je zuwa ga wani kunkuru shine sulahafata sulahafa mithla tursi kamar garkuwa kamar shil ya leko da kokon bayan shi din nan haka a gefen ruwa suka ga kunkurun nan ce fa abadna ila hajarin kabirin fa darabna ala zahariha muka je muka samu katin sai muka kwala wa kunkurun nan a gadan bayan shi falaka sai gadan bayan ya fashi fa idza fiha mislu sufratin bi bai sai ga wani ruwa kaman kaman gwaiduwan kwai yalo da yauki daga cikin gadan bayan mai jin yunwa yana da haram da ma irin wannan yunwa ce kai fata hassainahu sai muka dinga lasa muna sha saboda bala'in yunwa ta sakana annal ju har yunwa ta yi kasa kuma wasanna ila madinati arraya arraya muka isa wannan garin wa usallal kitaba ila amila muka kai wa gwamnan wasiƙa fa anzalana fi darihi fa kana yuqaddimu lana kulla yawmin alqara aka soke a wannan gidan kullun za a kawo mana cikakken daro na abinci kamar a ce gaba ɗaya ma'ida wanda akwai ruwa akwai dabino akwai nama da madara kayan hada abinci ne daban-daban na sarakuna shi ne wato alƙaru kama a ce liyafa kenan wai yaqulu li khadimi yana cewa ma'aikacin shi hati lahumul yaqti al-mubarak je ka kawo musu kankana mai albarka a ƙasar misra ko yukaddimu ma al-qurbi ayyaman aka dinga kawo mana wannan abinci da gurasa tsawon kwanaki Faƙala qala wahidun minna ala tad'u billahi mash'um to dan adam ya samu wuri shi ba za a kawo mana nama ba ne mu sai da ta kawo mana kawai gurasa da da kankana fa sami asahibud dari <laughs> sai mai gidan ya ji labari ya ji magana take fara fa qala ana usul bil farisiya fa in wajen ta ni wajadtani كانت حروية da بعد ذلك sun ثم زورنا ila bisa daga nan sai aka kawo musu nama masu ci to kaji wannan jama'a wani bangare ne kawai na irin labarin wato wahalhalun da suka sha suna nan da yawa irin wannan wahalhalun Allah shi sun sha irin wannan wahala ba ɗaya ba biyu shekara da shekaru al-imam zahabi yana magana yace idza wasaqa abu hatim rajulan fatamassak bihi بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح hadith abu hatim baya. inganta riwayar mutum sai wanda yake da hadisi inganta ce, da haka in yace wa na tuka ne za a ce ka rike wannan magana wa idan layyana rajulan aw qala fihi la yutajbi in ko ya raunata wani mutum ko yace ba a kafa hujja da shi fatawaqqaf to karka gaggawa ka tsaya hatta tara ma qala ghayru har ka ji mai magana wani mutum daban kamar Bukhari ko Ibn Ma'in ko makamantansu fa in wasaqahu ahadu idan ka samu wani kamar Ahmad dan Hanbali ko Fallasu ko Bukhari sun inganta shi fala tabni ala tajrihi abi hatim kar kai gini da wancan magana fa innahu muta'annitun fi rijal yana da ta'annuci yana da barna a cikin raunata mabanci wa kad kala fi taifatin min rijal sihahi laysa bi hujja har akwai mazajen da ke cikin Bukhari da Muslim ya ce ba abu tattu bane su laysa bi kawi ko ba su da karfi wa nahwi zalika aw nahwi zalika wallahu ta'ala to zama kun ji wannan takaitaccen bayani game da wahalhalun da waɗannan malamai suka sha a wajen neman ilimi din su da haka karkar ka ji malami da ilimi ka ɗauka mai kawai zama ya a ɗakin shi shi kenan yin da ake yanzu ya ta browsing yana tambayan google kawai shi kenan ya ba a yi ilimi da haka sam sai dai ka tara hayaniya za ka taɓa yin ilimi da haka sai ka sha wahala ka tambayi dai almajirai kolaye masu hada ƙur'ani a abin nan a tsangaya ka tambaye su ka da suke suke hadda shi ne zaka ga duk wanda ya da Qur'ani da haka ta zauna ki amma irin namu ta yin islamiyya da ake ta sati sha biyu kudin nan dole wata na kalibe da karama da gaggawa aiki hammuhum akhirul qur'an ana sauri a ce an haddace an je musabaka ko an an an an an sauka sai ma kamar ka bude makarantar ka kai ma shi shikenan ka tara ƴan mata da zawarawa sai ma kana ta musu barazana Allah ya tsare za mu koma cikin littafin al-imamu az-zahabi gashi a shafi na bakwai lambar ta'aliki go na 229 al-imamu ash a shekul albani ne ana yake cewa inda aka ce aka yi magana akan lalaka'i ya rawaito magana a cikin littafin shi sai ya ce huwa al-imamu lalaka'i shine al-imamu lalaka al-imamu al hibatullah bin al-hasani ibn mansur abbabari abul qasimul lalakai shi ne suka sunan shi hibatullahi bin al-hasan bin mansur abbabari garin ɗaya daya da babari mai tafsiri Tabristan. ana mashi alkunya da abul qasim ya rasu hijira da shekara 418 babban malamin hadisi ne masanin tarihi mai bin mazhabin shafi'iyya ya mutu da wuri shekarar shi da ya rasu kamar 39 ko 40 Allah ya gafarta mishi yana daga cikin manyan malaman hadisi da gasar rayu fiye da rayuwar da suka yi da an more su fiye da moriyar da aka musu littafin shi sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa shi kada ya isa alama akan darajar sa sanan da littafi mai suna karamatul awliya mujalladi ɗaya babba haka sannan akwai kuma littafin rijalus sahihai wanda tarjama ce da yima mazajen bukhari da muslim to a cikin wannan littafi nashi mai suna sharhu usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa mun sha magana akan shi a ciki ne yake faɗa gashi yace itfi muallif muallif kitabu sharh sunan kaji wa ma naqalahu al musannif anhu muwafiqun lima al-imam zahabi ya kawo anan ya dace da abinda ke cikin shi sharh usul itiqadi ahli sunna illa anna ikhtisaran sai dai ya takaita wa taqdiman wa ta'khiran ya mai da wasu maganganun gaba ko baya kamar ka ce da kaya ya faɗa ba ba kwafowa ba ta'aliki na 330 kuma sai malam albani ya ce kul kama ya fa'alul kausal inda ya magana akan cewa haka yan bid'a suke duk yan bid'a suna da auka ma ahlus sunna da tuhumar su da cewa jahamawa ne da tuhumar su da cewa mushabbaha ne da kaza kaza sai ya ce alamar mutum a ce ajiyana ce ma alamar bakadariya shine ajiyana ce ma ahlus sunna mushabbiha alamar mutumin da yake watin jabariya a jina ce ma'alis sunna ainihin hashawiya kuma kamantansu alamar zindiƙai kuma yace shine ka jina a ce suna sunna hashawiya shine wannan ma da yake cewa kama yaf'alul kautsari kama yadda zahidul kautsari yake wani malami ne da Allah ya jarabce shi malami ne ya kai malami ya san hadisi ya san tarihi ya san fiqhun hanafiya amma sai Allah ya jarabce shi da bid'o'i sun mishi yawa gashi ash'ari a wajen aqida gashi hanafi a wajen tauhidi gashi kuma sufi ne da haka sai abubuwa suka mishi yawa sai zama yana faɗa da duk wani abu da shafi sunna ya zama kuma wato ya zama kamar wani motsatsi shine har malamai suna ce mishi majnunu abi hanifa mahaukaci na abu hanifa duk wanda ya taba abu hanifa kowaye to sai inda karfin shekari da haka yayi rubuce-rubuce da maganganu da batanci ga malamai na da da na yanzu ya yi taƙiƙin wasu da tafai da su goyi bayan bidiyoyinsa ko ya taƙiƙin littafan da zai kawo bid'a a cikin su kamar littafin wancan al'imamu Abdurrahman ibn al-Jawzi da yayi akan dafu shibahu tashbih bi akuffi tanzih wanda littafi ne shi ma na ash'ariyanci al'imamu Abul ibnu asakir da dimashki ya mishi raddi a cikin littafin shi tabyinu kadhib muftari ala abin hasan al-ash'ari shi kuma wannan sai ya dauki littafin ya tarike shi dan ya kawo abin da zai goyi bayan bid'a haka dai duk ayyukan shi suka zama to suna da rikici dama mai tsanani tsakanin shi da Sheikh al-Albani da raddojin da suka yi da ga anan yayi kwatance da shi yace kamar yadda kausa yake zaka ji Albani na yawan kwatance shi baya daga mishi kafa kuma skallar abokin fadan shi ne sosai fa inna ta'aliqahu wa rasailahu fatihatun bi ta'ani fi a'immatil hadith da tafan shi da tahqiqan shi da ta'aliqin suna cike da sukar malaman hadisi wa ramiyihim bit da jifan su da cewa mujassima ne su wa tasmiyatuhu iyyahu wa bil mushabbiha wal kuma yana kiransu da waɗannan sunayen mushabbiha da hashawiyya dinnan وما ذلك فهو عند تلميذه الكوثري al-hujjatul allamatul naqat amma a gurin dalibin shi shine Abdullahi Gumari ke waɗannan rawa ɗaliban shi ne yayi littafi ne a inda suka bata ya mai to da su ala hasan suka wuta kin ta musu kuma mai suna zuwa raddul kautari alal kautari shine albani yake ishara zuwa yace amma a gurin ɗaliban shi ba babban malami duk batan malami da shirman shi za ga jama'ar da suka yi da shi suna ganin shi a matsayin babban malami kallar da ke ku gani ku ne da bukatar da shi kuke rena shi amma a mutanen shi shi wani hujjatun layi. yanzu ji mutum irin Ibrahim zazzaki a waɗanda ake cewa yan shi a mabiyan shi ba wani ayatun layi. a wajen ilimi da ijtihadi da gwagwarmaya amma mai zazzaki layi sawi min liman bai kai kwandala ba a ilimi kwandala wannan bai kai ta ba da ba a ce da a ce ga ilimi ana cewa ba za a iya siyan shi a kwandala ba nauyin ilimin shi amma hujjatun lahi ko mun gane da kin haka suke duk yan bid'a da suke haka suke irin wannan kurantawa ma ba yan bid'a bane ko da ahlus sunna ne suna da irin wannan tunanin kowa malamin shi shine ga na ina gwanin abin ya zama kamar siyasa to shine sai a samu in mutum wawa ne shi ma sai mutane mabiya su batar da sai ta zuga ka ka dinga yin abin da ya fi karfin ka ko ka ɗauko fitina za ta zo mutane bala'i irin abin da ya faru da su mamaji su ke ko mun gane da kyau kana da guri dama da jin cewa ka isa sai kuma ka samu mabiya wanda suka gaza ka a ilimi suka fika kuma wuta da jahilci sai su ga duk duniyar nan ai kai ma limami ne zaka iya ingantawa ka raunata zaka iya bid'antarwa ka kafirta zaka iya ba da fatawa shikenan idan aka samu irin wannan yanayin cikin al'amura sun lalacewa al'umma kamar da muke gani yanzu da ka ina kaina nasiha da sauran yan uwa cewa kowa ya san kada da zama kar ka yadda wani ya zuga ka kamar idan ka je ya riga sallah ka san ta iya aljihunka duk zuga da mata ka tema bayan da ka so ta wata bakarban aljihunka duk zuga da tema cewa kai ne Allah gulmi kai ne eh, abin nan sarki nata kai ne prince ɗinta da duk wani text message da ta maka mai daɗi zai sa ka je ka siyo kana da dubu uku ka ce a baka a tabbar dubu ashirin a shi dubu uku kaga ba zai yi ba to ya kamata mu san wannan Allah ya tsare malam yace unzur muqaddimati ala kitab sharh tahawiyya tab'a rabi'a tab'a al-maktab al-islami ka duba wannan inda yayi musharati tarjama ta gaba ita ce tarjaman malam Yahya ibnu Mu'adh al-Razi wa'iz zamani wani malami ne mai wa'azi wanda ba a taba ganin irin shi ba a zamanin shi kamar yadda malamai suka abbata, ya rasu a garin Balkh a shekarar hijira da shekara 258 Allah ya gafarta mishi al-imamu yace al zabi yace kala abu isma'il al-ansari al-imamu abu isma'il al-harawi kenan wato malam abdullahi ibn muhammad ibn ali al-harawi abu isma'il al-ansari wanda ana cewa jika ne na na sahabi abu ayyub al-ansari shi kuma wannan ya rasu jihar shekara 481 eh da rasuwarsa babban malami ne na hadisi sanadi a aqida ba hanbale a mazhaba ya sha wahala ya sha jarabawa a hannun sarakuna da malaman bid'a in ku tuna mun ambata a baya wani malami da malamin bid'a suka hada baki aka je aka aje wani karamin gunkiya kasar da dumas dan abu amai shari abu ismail al-ansari kenan wali ne daga cikin wali Allah ya gafarta mishi littafin shine manaziru manaziru uh, as-sa'il wanda ibnu al-qayyim mishi sharhi uh, na masaliku uh, abin nan menene sunan shi madarij saliki na fi masaliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana da kuma littafi na siratul imami ahmada bin hanbal rahmatullahi ala jami sai kuma wani littafin nashi mai suna al-faruq fi sifat sunan littafi ne shi ma fil faruq بإسناد إلى محمد بن محمود قال سميت يحيى بن معاذ يقول ناجمالا يحيى بن معاذ ينشوى إن الله على العرش بائن من خلقه الله ينا بربشن العرش ليس ده حدثنسا أحاط بكل شيء علما الله يا علم الله يا كيو يقومي لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي babu wanda yake fita daga wannan maganar ya ce shi kar a ce Allah yana sama ko kar a ce ilimin Allah ya kewaye komai ko ire-iren waɗannan cewa ƙur'ani halitta ne da suke yi misali da ire-irensu babu mai faɗan ire-iren mugayen maganganun nan ya ce sai ba jahari ko da yana cewa shi ahlus sunna ne ƙa'ida yanzu kaga akwai mutane da dama ana ganin sa matsayin alu sunna wasu ma dubga dubga malamai ne amma irin wannan shi shine da su to ko suna faɗa sau dubu da sau ɗaya a kullum cewa su ahli sunna ne sunan su jamawa yamzijullaha bi khalqi sai ba jami wanda yake cakuda Allah da halitta da alallahu amma ya yaqulna uluwan kabira al imam ash-shaykh al-albani yace lam a'rifu wa lam aqif ala al-isnad ilayhi wannan malamin mai suna Muhammad ibn Mahmud albani yace ban san shi ba kuma ban samu isnadi zuwa gare shi sai kuma malam Ahmad ibn Sinan muhaddith wa sit malam ahmad dan sinan ibnu asad ibnu hibban al-wasiti mutumin garin wasit wannan shi daga cikin rijalul hadith al-imam al-bukhari da muslim da al-imam abu dawuda da ibnu majah a cikin al-sitta banda tirmidhi banda nasa'i sun yi riwaya daga gare shi an haife shi kamar shekara 170 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan ya rasu a wannan shekara ta 259 ko kuma da takwas bisa sabanin abin da aka ambata a cikin tarihinsa al-imamu az-zahabi ya ambata a cikin sirr al nubala maganganu kala daban-daban ko 259 wanda shine albani ya rubuta ne ko kuma da takwas kamar da a cikin sirr al nubala ko kuma kamar yadda ibnu Asakirin ya faɗa 256 wallahu a'lam wannan babban malami ne ana lissafa shi daga cikin abu dalu ahmad ibnu sinan babban mai wa'azi ne malamin hadisi wanda mutumin kirki ne kwarai da gaske qala ibn abi hatim Ahmad al-zahmiya حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال بلغني عن ابن labari ya iske ni daga alƙalin nan jagoran mazhabin jahiliyar nan ibnu abi du'ad ya alqadi ayyam almihna yana nufin alƙalin nan a lokacin da ake cikin wannan jarabawa annahu qala aka ce wai ya ce salasatun min al-anbiya'i mushabbiha annabawa guda uku su ma ɗan aqidan mushabbiha ne yake suka wuce Isa ibn Maryam alayhi salam Isa dan Maryama almasihu alayhi salam haifu qala da yace ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ya Allah ka san abin da ke cikin raina ni kuwa ban san abin da ke cikin ranka ba kaga ya danganta wa Allah nafsu ko suka ce wai wannan bajahami annabin Allah ruhul lahi wa Musa alaihi salam da kuma Musa kalim alaihi salatu wasalam su kare da yake cewa rabbi arini anzur ilayk ya Allah ka bari mana in ganka neman ganin Allah da ya suka ce wai jahamanci ne wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam karkatken da annabi Muhammadu dan gidan Abdullahi farin jakada Allah ya kara mishi aminci da sallama da salati haisu kala da yake cewa innakum tarawna rabbakum za ku ga Allah ubangijin ku ranar alkiyama cikin hadisin muslim qala da aka gaya ma wannan malamin aka ce Ahmad dan Sinan aka ce mashi Ibnu Abi Du'ad ya faɗi wannan sai yace hadha kufrun sarahu wannan kafirci ne a fili aw tashbihu bi hadha al-ikbari haqqun ko kuma a ce to cewa mutum mushabbihi ma ashe gaskiya ne tunda gashi annabawa ne suka faɗa ko dai zama in ba haka abun yake ba to ya tuhumi annabawa da muguwar akida to kafirci ne karara ko kuma ya zama abin da suka faɗa daidai ne ko to ce mutum mushabbihi ba matsala shi ne nabin da ya kamata a dauka wannan nabi shi kamata a dauka an ce maka mushabbihi saboda wannan abu ba matsala ne kuma da an ce maka dan izala mugun bawa idan da rika kake ba tun muna yara jakin banzala a nan ne ka san kai ba mugun bawa bane kai ba jakin banza bane ba za ka zama la'anani sai mene ba ka zagu ba ko mun gane ba ka zagu ba tunda ka san kai ba haka ba yace ah, ta'ala Allahu amma yaqulul jahiluna uluwan kabira zabi yace Allah ubangiji ya girmama ya fi karfin abinda masu musun gaskiya suke faɗi wa qad zakarna qawlan nu'aym ibn hammad man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara in kun tuna ya ambaci maganar Nu'aym dan Hammad al-Khuzai malamin su Bukhari din nan ɗaya daga cikin da aka ɗaure su tare da Imam Ahmad dan Hanbali an ambaci maganar sa cewa da idan mutum ya ya kamanta Allah da halittu to kafir ne sai al-Imam az-Zahabi yake cewa wa Ahmad ibn Sinan al-Qattan hafizun wari'un malam Ahmad dan Sinan al-Qattan malami ne mai taka tsantsan mahadisi min mashikatul bukhari wa muslim na daga cikin malaman su bukhari da muslim ma naqala hadha an ahmad ibn abi du'ad al-mulhi sudan ba fa ya rawaito wannan maganar kawai haka nan da kane daga malam ahmad dan abi du'ad ba kana waqifan yawm واقفا al-Imam Ahmad bayna yaday al-Mu'tasim yaqul wanda kuma ibn abi du'ad din nan shine mutumin da ya tsaya a gaban mu'tasim ranan wannan mihna. yana cewa ya al mu'minin hadha dallun mudillun uqtul Ahmad dan hambali din nan batacce ne mai batarwa ka kashe shi kaga irin magana Ahmad dan Hanbal yanzu ne kashe suna batacce shi ke da zai zama haka bai zama haka ba tunda da'awa ce kadiba wa ariya alil hujja مات أحمد بن سنان سنة 58 و200 عن ليث و80 سنة kaga maganar zahabi ta bambanta da albani da ya faɗa a cikin shi albani ya tafi zuwa ga 259 shi kuma zahabi ana yake cewa wannan malami ahmad dan sinan alwasiki ya rasu da shekara 258 shi kuma ibnu asakir ce da shida kamar da muka ambata sai albani ya maza ce kult lakin na sanad la yasuhu ila ibn abi du'ad al-qadi bima zakara bima zakara wannan buguwar magana da aka danganta zuwa ga ahmad dan eh, ahmad ibnu abi du'ad to ba ta da isnadi tabbatacce zuwa gare shi dan ka ji cewa ya balagani wallahu yuhibbul insaf yace Allah kuma yana son adalci wannan yace ka'ida ahli sunna kaga dai abokin fada ne na ahli sunna da aka samu wannan maganar ba sai an nemi hujja ta tabbata ba kawai a ci gaba da kafirta shi kamar yadda mu yanzu muke idan kana da abokin fada ko yaya ka ji wata magana shubuha ko wanda baka fahimci kanta ba ko yan iya hada fada suka kawo maka wani labari ko kuma abun a gaban ka ya faru amma sai ka juya mishi ma'ana ka juya fasar shi ka juya alkhairi zuwa shari dan dai ka samu abin da zaka soke dan uwanka da shi wannan ba alkhairi bane bai kamata ko mutumin da yake kuruwa ahlus sunna ko wani ma har salafi ka yana irin wannan ba amma da aka ta shari wannan shine daidalul qaum abinda mutanen mu suke kire ba Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu ya kuma kare mu daga shararran ayyukan albani yace wallahu yuhibbul insaf wa huwal qail Allah shine yace wala man lakum shana'an qaumin ala Allah ta'adilu kar ku bari kiyayya wasu mutane ta hana ku yin adalci Allah yace qa'idin ku yi adalci huwa aqrabu lit-taqwa yafi kusanci da tsoron Allah al-ayata li'anna al wasiyya wa in kana thiqata wannan Ahmad ibn Sinan al-Wasiti ko da yake amintacce ne faqad zakarahu ballagan ya ambaci labarin da yace balagani labari ya iske ولم يسمي الذي بلغه لينذر فيه أثقة هو أم لا sai faɗuwa ya gaya masa ba ballantana a tsaya a bincika a ga wanda ya gaya mashin amintacce ne ko ku ba amintacce ba da haka ba za a tabbatar da wannan magana zuwa ga ibnu abi lamba kuma ta 232 yace kaza fil usuli haka zo a cikin dukkanin littafai huwa adul aqwali wannan tarihin rasuwa huwa adul wali allati qila fi wafati shine ɗaya daga cikin zantukan da aka faɗa game da rasuwarsa wasu ma asbatna a alahu abin da yake tabbatacce in ji al-imamu ash-shaykhul albani ne abin da muka tabbatar a sama na ɗari biyu da da hamsin tara kenan kama da zama bihi al-hafiz fi tahdhib kama da ibnu hajar ya ambata a cikin tarihu tarihi. wallahu a'lam sai lamba ta ɗaya ta tarjama al-imamu rabbani muhammad ibnu aslam at malam ainihin wato muhammad ibn aslam ibn salim ibn yazida al-kindi abusi mutumin tus yanzu kamar kace kasar iran kenan wannan garin hayan da sunan shi kenan kasar iran shi ma ba a mace shekara haihuwarsa ba amma ya zo a cikin siru alamin nubala cewa an haife shi fi hududul mi'a wa samanina amin shekara kusan ta iya tamanin aka haife shi amma ya rasu ɗari biyu da arba'in da biyu kamar da aka ambata a wani babban malami ya daga cikin al'ulama na wal abda malamai na Allah wanda suke babu su an ba da labarin cewa ya mutu wannan malamin bai bar komai na gado duk wani abu za a iya gada bai bashi iya littafan shi kawai ya bari da tawadarsa da kayan aikinsa kuma su ma ya ce a tona rami gaba ɗaya a birnin shi hatta abin da za a yi mushi jana'iza bai bari ba sai ya gama wanda yake musu ziyar cewa amma ɗana wani ya je wurin kawunan shi kwanakin baya sun ba shi kyautar dirhami ashirin suna nan aure na a aji ina ganin wannan ya zama nawa domin hadisi ya ce a an taɓa malu Gari a ce don haka idan na mutu a kwashi wannan kudin a je a yi min likafan shi idan an samu likafan na dirhami goma kada a shi na sha yace an samu na sha biyar ka a na ashirin sauran a sai turare da magariya shine abin da aka mai da na ilaci bai bar komai da za a zo a raba gado bawa yana daga cikin manyan malamai rabbaniyawa aka ce yakan zauna da daddare yayi tilawa yayi kuka har yara dinga kwaikwai shi kuma gani yara suka tashi daga yana kuka su dauka shi ma karatu ne idan ka san idan kana karatu a gida da abin da yara suka kana yi ba shi su dinga yi ba in tilawa kake za su dinga yi idan shan taba kake za su dinga koya ba haka bane saboda yawan kukan shi yaran gidan sa dauka kukan shi ma ba wai wani abu ne ya fari ba a is normal kawai sai su zauna su ma kawai suna tuka haka aka ba labari a cikin sirar saboda an ce har jikin kundukukin sa haka yayi baki da taban hawaye kamar yadda ka san abin nan kwata da ake zira ruwa tana yau da gobe ta dinga yin gansa kuka ko alamar cewa ruwa na bin nan wajen ce baki duk da karancin abu hannun shi kuma an ce mutum ne mai kyauta zai iya baka shi ya hakura malami ne irin wanda a zamanin shi akan ce ya yi kama da sahabbai ana kwatanta shi da Abdullahi dan Mas'ud wajen kana'arsa da karatun Alƙur'aninsa da takawarsa da aiki da karatu malaman da suke zamanin da shi suka mushi wannan kwatancan nan ya garasu a garin su na tuns an ce kabarinsa na kusa da kabarin malam ishaku ibnu rahawiyya Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su wannan bujimin malami hakim da ya zo a cikin littafin ainihin wato tarihu nai sabu yake cewa قال الحاكم في ترجمته حدثنا يحيى العنبري قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن أسلم شمالا بن كنا الطوسي قال يتي قال لي عبد الله بن طاهر balagani annaka tarfa'u ra'saka ila sama wannan labarin ya da kissa sarki wannan Ahmad ibn Bahir da mun karanta a bayan gwamna ne daga cikin gwamnoni sai ta ta faru Ma'mun ya aiko da wasiƙa cewa duk wani malami da ke cewa Qur'ani magana Allah ne a kama shi a dai kaza da su a kama su a musu wani shine sai aka je aka shigo da shi fada sarki fada shi wannan gwamna yace da na shigo na ki ce mishi assalamu alaikum ya amirul mu'minin kawai da shiru ne fuska sarki ya fara cewa to kaga irin ta ku yanzu ni kafiri ne ba za ka mun sallama ba eh kuna kafirta musulmai ba za ka mun sallama ba ni kafiri ne ce ni dai ban ce mushi komai ba har sai da mushi wani tambayar cewa to na ji an ce kana daga kanka sama ma'ana idan yana addu'a alamar kana nuni zuwa ga Allah yana sama kenan fa qultu zace walima yo me zai hana ne haka wa al ardu khair illa mimman huwa fis sama ina ne wani alheri ne in ba daga gurin Allah da yake sama ba kuma gane kaga ya bashi amsa ya faɗa aqidarsa ya faɗa kuma abin da yake haka to shine sai aka ce to shikenan da gaure sarki ya hana sarki ya hana wannan ya kuma hana duk wani musu akan addini ya hana ce to musu dai kam da mu ba addini mu bane da ka bai shafi mu ba malaman ku da suke zama tare da ku su aka sani da musu yace amma kuma mu ba za mu canza aqida ba saboda sarki baya san ce to ku jira hukunci ce to muna nan muna jira ya shi zai fita ka ce ina ai ba magana fita bane za a kulle ka ne ai sai sarki ya ba da izini a a sake ka ce to shikenan alal aini wa ya yace an kulle shi don kwana arba'in da zai da za a tafi da shi gidan yaron sai ya gama almajirai da suka ji da suka buye ce to in kun je ku gama iyalai na su yi haƙuri ni kam shi kenan ta wata ƙari yace ya riga ya sallama ya haƙura da rayuwa amma da yake yana da sauran shan kwana shan ruwa ga yake cewa ku bayan wasu ƴan watanni sai aka mai aka kira shi dai aka ce alga ta mala ya kamata ku dinga daga mana kafa mu sarakuna ne mu muna san addini ba haka abinda kuke tsammani ba haka bane aka ne saki shi kuma gane da kyau jama'a Allah ya sani. haka malaman sunna suka dinga shan wahala a hannun sarakunan bid'a da malaman bid'a قال عبد الرحمن بن محمد الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل السيداوي قال سمعت إسحاق بن داود الشعراني يذكر أنه عرض على محمد بن أسلم الطوسي كلام بعض من تكلم في القرآن فقال محمد yace yana ba da labarin cewa an taba nuna ma wannan malamin maganganun wasu malamai wanda suke magana akan cewa Qur'ani wai ba zancen Allah bane sai ba da amsa ya ce alkalamu alkur'anu kalamun lahi zairu makhlukin aina ma tuliya wa haifu ma kutiba Kur'ani zancen Allah ne ba halitta ba ne duk inda aka tilawanta shi aka yi tilawarsa ko duk a inda aka rubuta shi sawa'un a takarda ne ko a kwamfuta ne ko a jikin wani allo ne ko a jikin wani yadi ne ko tsalle ko a ina ne aka rubuta ƙur'ani to sunan shi magana Allah na karanta live ne ko a bidiyo ko kwamfuta ta karanta ko dan adam sunan shi qur'ani yace la ya zayya baya canza salo dan yanzu wani ke karantawa kowa ne wala ya tahawwal baya juyawa wala ya tabaddal baya canzuwa qult zabi yace sadaka wallahi kinaran ida Allah gaskiya ce wannan fa innaka tanqulu min al-masayib mi'ata mushaf zaka iya kwafan qur'ani guda 100 daga cikin qur'ani daya wa zakal awwalu la ya yatahawwalu fi nafsihi wa la yatabayyan wancan na farkon ba zai canza ko ya ragu ba ba kamar rijiya ce zaka dinga ɗiban ruwa tana raguwa ba yana nan yadda yake wa tulakkinul qur'ana alfa nafsin zaka iya koya ma dan adam mutum dubu alqur'ani wa ma fi sadrika baqi abinda ka hadace yana nan yadda yake bi hay'ati a yadda ka san shi la yafsulu anka wa la yubdi baya rabuwa da kai zai canzawa ba kamar jinin jikin ka ba ba wani ba ko kuma ka dauki kudin aljihunka ka ba wani za su rabu ko to qur'ani yanzu a wani alaran ma dan ya koya wani sai a ce to shikenan yanzu ya ba wani ya koya wani izu biyu na shi sura 58 ya ƙara koya wani izu biyu sura 56 kenan wata na nashi ne kari ko kuma a ce nashi ya koɗe? ko ya lalace ko ya tsufa ko yanzu ba irin na da bane ko an yi wani sabon bugu bugun da yake da shi a gidan shi ba shi bane ko mun gane komai ana mishi wannan canza abin Qur'ani wa zaka li anna maktuba wahid yace me yasa haka saboda kwaya ɗaya ne abin ake rubutawa wal kitabatu ta'addadat koda ko rubutun ya yawaita zai fi sadrika wahid abin da ke cikin kirjinka guda ɗaya ne kuma fi suduril muqri'ina huwa ainu ma fi sadrika sawa abin da ke cikin kirjin duka sauran alarammomi kai ma alaramma shine a cikin kirjinka wal matlu wa in ta'addada taluna bihi wahidu da ake rerawa ake karantawa ko da yake masu karantawa suna da yawa amma dai abu da yake karantawa ma kaunihi suwaran wa ayatin wa ajza'an muta'addida duk fa da kasancewa shi surori ne da ayoyi da juz'ai masu yawa huwa kalamullahi wa wahyuhu wa tanziluhu wa isha'u zabi yace zancen Allah ne wahayin Allah ne Allah ya saukar da shi Allah ne ya kera wato Allah ne ya yi shi laisa huwa bi kalamina aslan ba zancen mu bane mu mutane na'am yace kwarai wa takallamna bihi wa tilawatuna lahu wa nutquna bihi min af'alina amma mun yi magana mun faɗi qur'anin kuma tilawar da muke yi da furta shi da muke yi wannan aikin mu ne wa kazalika kitabatuna lahu wa aswatuna bihi min abadina haka rubuta wanda muke yi da furta wanda muke wannan aikin mu ne qala Allahu azza wa jalla domin Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya halice ku da ku da abin da kuke aikata fal qur'anul matlu ma'a qita'in ma'a qat'in an a'malina kalamullahi laysa wannan qur'ani da ake karantawa ba tare da mun kalli aikin mu na karantawa ba to magana Allah ce laysa bi makhluqin ba abun halitta bane wa hadha innama yuhassiruhu al-dhihn wannan ku saboda zuciya ne take rike shi sai ta karanta ji wa amma fil kharij fala yata'atta wujudul qur'ani illa min talin aw fi musaf dan kuwa a duniya nan a physical world din nan babu inda zaka samu qur'ani sai in wannan karantawa ko ka ganshi a cikin fallan takarda ba za ka ganshi a matsayin wani abu ta tasiri na halitta ba wa inna ma sami'ahu almu'minuna fil a'a فإذا سمعه المؤمنون في الآخرة من رب العالمين إذا مؤمنين سكا جيش أولا ألا رانا القيامة فالتلاوة إذ ذاك والمتلو ليس بمخلوقين أولا لوكا تما دا إتك بشي كراتين دا وندا أكي إكي كرنتا وانتوا هنتا بني ولهذا قال الإمام أحمد ذاك إمام أحمد كي تشوى من قال الذي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهنم دون دي لفظي بالقرآن a lafazin da ke ƙur'ani halitta ne yana nufin qur'anin shi kanshi ba wai furtawa ba ki wannan ba zabi fa ta'ammal zabi ce tsaya ka kalli hadhihi mas'alata hada kalli wannan fal mas'alatu sa'abatu wannan mas'ala ce ne wahala wa ma fassaltuhu fiha wa in kana haqqan wannan ta'aliki da za zabi ce ku da ki gaskiya ne fa ahmadu rahimahullahu ta'ala wa ulama salafi lam ya'zanu fi ta'biri an gari malaman salaf da Imam Ahmad Allah ya gafarta musu gaba daya ba su bada dama a dinga irin wannan sharhin ba karatu ne kawo karatu aka kai ga wannan shari'a. amma asali ba a san irin shi wa farru min al-jahmiyyah suka guje wa jahmiyya wa min al-kalam bi kulli mumkin suka guje wa ilmul kalam da iyayensu hatta anna harb ibn isma'ila har aka samu al-imam harb ibn isma'ila al-kirmani ɗaya daga cikin al-imam Ahmad bin Tafin aqida shi ma qala yace samitu ibn rawiya wasu ila an rajul yaquli yaqulu naji isa ka dan rawiya an tambaye shi game da wani mutum wanda yace alqur'anu laysa bi makhluq qur'ani ba halitta bane wa qira'ati iyahu makhluqa amma karatun da nake yi halitta ne li'anni ahki saboda ina kwaikwayon abin ne faqala sai malam isa ku darawiya yace hadha bid'a wannan bid'a ce la yuqaru ala hadha hatta yaba ba za a kyala wannan mutumin akan abin da yake fada ba har sai ya daina faɗin wannan abu qul Shekul Albani ya ce, A zunnu ishaƙa na fara min ƙaunihi da anni a ina tsammanin Malam Ishaku ɗan rawiya ya guji wannan zancen ne cewa ina kwaikwaya ne, bi haifu anna al Abdullahi bin al-Imam Ahmada radiyallahu anhu kala, sa'altu abi Mata taqulu fi rajulin qala tilawatu makhluqa al-imamu abdullah dan gidan imamu ahmad ya yace na tambayi babana me zaka ce game da mutumin da yace karatun halitta ne wa alfaduna bil qur'ani makhluqa lafuzan da muke na qur'ani halitta ne wal qur'anu kalamullahi laysa bi makhluq Qur'ani zancen Allah ne ba halitta ba qala yace hadha kalamul jahmiya wannan zancen jahmawa ne qala Allah ta'ala dan ku Allah yana cewa wa in adu min al mushrikin tajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah idan ɗaya daga cikin mushrikai ne mu makwabtakarka ka bashi aminci ya zo ya ji zancen Allah a shahid shine in ya zo wa zai yana karatun mutum limani ko mai wa'azi ko amma ka ce ya ji maganar Allah amma daga bakin wani mutum daga cikin hadisi to zaka a san da ake jin shi daga bakin wani din nan abinda ake ji kawai sunan shi magana Allah ba a son wani ƙarin bayani ko mun gani hatta a wa qala wa qala sallallahu alaihi Allah kuma yace hatta uballiga kalama rabbi a cikin wannan hadisi mun kalla shi a baya da yace inna quraysh mana'atni quraishawa sun hana ni an uballiga kalama rabbi na isar da saƙon ubangiji na faman yahmini minkum wa zai bani kariya a cikin ku ya ku larabawa a abin da yake faɗa wannan a harami ana yakin haji hatta uballiga kalama rabbi har na isa da zancen Allah ubangiji wannan kaga aya da qur'ani da hadith aya ta qur'ani da kuma hadith na manzo Allah sallallahu alaihi ingantacce a matsayin ka na musulmi me ya kamata ka dauka an ba wannan ba kaje kana biyo maganar wasu katti kana biye wani falsafa da sauransu kana so ka ce qur'ani ba zancen Allah bane kuma da sunan sunna da sunan yaɗa sunna kuma da sunan malanta mutane ma suna kallon kansu wasu gujiman malamai mujtahidai wanda ake sa su a TV da bidiyo ake kallon su a ko ina ake sa su a tashoshin internet wanda aka san su a duniya da sunan malamai su ne suke da irin wannan bakaken aƙidin jama'a ubangiji Allah ya tsare malam yace wa qala kuma da Allah yace inna hadhihi salata la yasdu fiha shay'un min kalamin nas wannan sala da kake ganin ta babu wani abu da ya halasta ayi a cikin ta sai daga cikin maganganun mutane wa hum mukhalafa bi yasdu fiha kenan kalamullahi ai yasdu fiha kalamullah wa la yasdu fiha kalamun nas wannan kuma a cikin hadisin wannan da ya sallah ya atishawa yace alhamdulillah mutane suka dinga kallon shi sai ya dinga ce musu kuma ya roku da ni dan nayi magana hadisi na cikin bukhari shi ma da muslim wa kana wa kana abubakar ta wa kana wa kana abi yakrahu an yatakallama fil lafzi bi shay'in bi shay'in malam abdullahi dan gidan imamu yake cewa babana ya kasance yana yana kyamar ya wata magana ko me akan batun lafzi bil qur'ani din nan aw yuqalu makhluq aw ghayr makhluq ko a ce abin halitta yi ko ba abin halitta ba duka baya son ya ji ana wannan magana kawai a tsaya akan cewa qur'ani zancen Allah ne la tazidu ala zalika wala tanqus za mu saurara anan saboda kuren lokaci Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu